الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin amincewar Allah wannan yammaci na sha shida ga watan biyar shekarar hijira 1439 insha Allahu ci gaba da karatunmu cikin wannan littafin riyadu Salihi na imamun nawawi za mu tashi farkon babi na 280 babu tahrimu babu bainal muslimina fawqa salasati ayyam illa li a ah, illa li bid'atin fil au eh? to au tazahar fil babin yana da matukar muhimmanci kwarai domin yana nuna tarihin hijan bainal muslimina an haramta kauracewa juna tsakanin musulmai gaba muke cewa ko tsakanin musulmai fauka salasati ayyami a ce yau har kwana hudu kana gaba da wani musulmi ba kwa magana to kun fada ka ba'ira haramun ne in dai har mutumin musulmi ne sannan ba wai don fasikancinsa ko don bidi'arsa ba ne ka ƙaurace masa to ka faɗa haramun iyakaci inda za a maka afuwa kar ya wuce kwana uku amma in ya wuce kwana uku to ka fada haramci fauka talatati ayyami sama da kwana uku kenan in ya kai kwana hudu to ka shiga cikin waɗanda ba za a su samu wannan ainihin irin gafara da Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa a cikin baiwa ba, domin akwai wata baiwa da Allah yake yi wa muminai na yin gafara kyauta ba tare da kayan istighfari. ko in akwai masu gaba ba za a sa su ciki ba, da su da mushirikai. kamar yadda za mu ji hadisin a gaba da mushiriki da wanda suke gaba aka ce su a tsallake su Allah ya kare mu da gaba illa li sai dai in don bid'arsa ne ka gaurace masa shi ba abin da yake so sai abin da yake karo da sunna shi yasa har aka gaurace masa to wannan da sauki fi mahjur wajen wannan wanda aka kaurace masa ɗin au tazahum ko kuma yana bayyana bifiskin fasikancinsa a sarari baya ko boyewa shi kawai har tallar fasikancin yake yi sai aka ƙaurace masa don ya gyara halinsa to wannan babu laifi au na zalika ko abin da ya kama da irin wannan amma babu ɗayan irin wannan haka kawai don ya saba maka ko ka saba mishi ko don wani abu ya shiga tsakaninku ko a kasuwanci ko wani abu kawai wai kuna gaba in ma ya zo ba zai ma sallama ba kai ma ba za ka yi mishi ba in ya ma magana ba za ka yi mishi ba kai ma in kamar ba zai ma ba in ka hango shi ya hango ka kai kowa ya kau da kansa kawai in kuma kuka yi kicibis kuka tinkari juna gab da gab ba tare ku da kun an ba dai kowa ya mangaji kafadar wani ya yi gaba kawai to kaga wannan an shiga cikin ainihin wata matsala wanda ta fi gabar da ake ciki domin an shiga haramci idan har akwai wanda kuke haka da shi to kai ka nemi sulhu da shi in kun haɗu ka ce masa assalamu alaikum in ya amsa fanima in bai amsa ba ma kai ka sauke wannan nauyi da wannan bala'i da yake zagaya ku kai ka da kanka qala allah ta'ala Inna innamal mu'minuna ikwa Allah madaukakin sarki fa yace mu'minai 'yan uwa ne to ina ɗan uwa kuma da tsanar ɗan uwan shi idan ka gi uwanka to wa za ka so mumini ne ka sani musulmi ɗan uwanka kuma kana gaba da shi a matsayin ka tsane shi maganarsa ma ba ka so ka ji haka kai ma ba kamar to ai ka kore wannan aya da ta ce ‘yan uwa ne, ka nuna kenan ba ɗan uwanka ba ne, ko dai ƙila kana ɗaukarsa shi ɗin ba musulmin ba ne, ko kuma shi yana ɗaukarka kai ɗin ba musulmi ba ne. In ko ba haka ba ne, to ai ‘yan uwa kuke menene na gaba, don kawai wata wani saɓani ya shiga tsakanin ku akan abin da ya shafi duniya, don haka fa asli, ku sulhunta. Baina aka waikun tsakanin ‘yan uwanku. In akwai wa'yanda ka gani kusa da kai suna gaba ka yi ƙoƙari ka sulhunta su kai ma za ka samu lada. Ka daidaita tafiyarsu ta koma daidai irin tafiyar ‘yan uwa da ‘yan uwa. So sai ka ga Allah ya ba ka ladan wannan sulhun da ka yi. Aslihu, ku gyara a kawai ku tsakanin ‘yan uwanku. wa ƙala ta'ala, wala ta'awanu alal ismi wal kada ku taimaka musu wajen saɓawa Allah su samu zunubi, wal udwani wajen ƙarfafa adawa tsakaninsu su zama abokan gaba, karka ƙarfafa su haka. Maimakon ka sulhunta su sai ka zo kana ƙara ƙarfafa gabar, kaga wannan ba taimakonsa kai ba. Hai. wai haka kuke da wani? eh ka ce shi yake ciyar da kai ka duba yadda ya zo ɗage kai cashin hankali to na inda wani abu ne ya kenan eh kaga wannan ya taimaka fa ku ƙara gabar eh. to akwai irinsu wayanda su in sun tar da wuta tana ɗan hayaƙi sai su ƙara mata yayi don ta kama. Allah ya sauƙaƙi. To Allah ya ce, Kada ku taimaka wa ‘yan uwanku wajen samun zunubi da kuma ƙara gaba, ku taimaka musu wajen sulhu, aslihu baina aka waiku. Ta'awano alal birri wa taɓawa. ku taimaka musu wajen yin abun kirki da kuma nusar da su akan abin da zai kare su daga azaba amma ba wai ku dora su akan mummunar hanya ta dorewa akan gaba na har abada ba Allah ya kare mu wa al'anas, anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taqatu wa ta dabaru. wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wala yahillu limuslimin an yahjura akahu fawqa salasati ayyamin kenan shine ma'ana fawqa salasin Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ba ku daina yanke wa junanku ƙauna. ku daina yanke alaƙa tsakaninku da ‘yan uwanku musulmai, ɗan uwanka ne musulmi, sallah kake yana sallah, salatin manzon Allah kake yana ne? yana son Allah yana son manzon Allah, kai ma kana son Allah kana son manzon Allah, sallallahu Alaihi wa sallam, sannan kuma kuna gaba, ku yanke alaƙa tsakaninku, ba ka masa sallama baya ma. ba ka ainihin amsa masa baya amsa maka ya wala ta dabaru ku daina juya wa junanku baya in wannan ya hango wannan ya juya wannan ma ya juya wala ta babaru ku daina kuma yi wa junanku mugunta keta bugubu wala ta hasadu ku daina yi wa junanku hassada komi yayi in an yaba ka ce kayya wannan kuma don abu kaza kaza ma don wannan kai dai kawai ka ga mutum ni ko ko fa shi ne to wannan ai sai kai kokari za kai ka bata nashi hasada kenan wa kunu ibadallah ku zama bayin Allah ikhwanan yan uwa ibadallah bayin Allah ikhwanan yan uwa wala yahillu li muslimin baya halatta sam kwata-kwata ga musulmi an yi hajura asahu fawqa salasin a ce ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku haramun ne muttafaqun alayhi yanzu wani ya fi shekara yana gaba da dan shi. shekara ya fi shekara biyar kaga wani idan yayi she in an ce in kai shekara kamar ka kashe shi laifin kisa ne hadisi yana gaban sha Allah Allah ya shawai وعن أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يهل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث bai halarta ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku ba a fauka salasi layalin ko eh sama da ainihin daruruwa uku yaltaqiyani za su hadu fayuridu haza wa yuridu haza wannan ya kauda kai wannan ma ya kawar da kansa wa khairuhuma allazi yabda'u bis salami to waye fi alkhairi wanda ya fara yi wa daya sallama to kai in akwai wanda ka san kuna haka da shi kai maza maza ka riga shi yau yanzu tunda kaji wa'azi kaji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza gobe ko kuma yanzu in ka san za ku maza maza daga kun hadu ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah ka ba shi hannu in ya ki kenan kai a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ka fi shi alheri in ka kuskure riga ka kuma to ya fi ka alheri khairuhum wanda ya fi alkhairi cikin wayannan masu gaba wanda ya riga yi wa ɗan uwansa sallama allazi yabda'u bis salami muttafaqun alayhi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورد الآمان أنا بجرود أيكم باي في كل اثنين والخميس هو خميس هو a kowane litinin da alhamis za a yi asambili din aiki ayyukan za a tara su a fito da su ayyukan mutane ga sunan duk abin da ka yi a mako za a fito da shi a duba ranar litinin haka kuma alhamis ma za a fito da shi a duba na wannan satin a ga irin aikin da ka yi wani sati ma ranar litinin da alhamis duka za a fito a baji a duba to idan Allah subhanahu ta’ala ya duba kai musulmi ne bakka shirka fayagfiru fayagfiru Allah likulli a a Allah sai ya ce na gafarta wa kowane mutum amma fa da sharadi la shirik billah wanda bai yi shirka da Allah ba a satin nan na gafarta mishi duk aikin da kai sai a ce an yafe ma da ba ba kai ba ba ne? an yafe ma Allah yana son mu da aljannarsa yana son mu da rahamarsa Ba ya son shirka zai ce a nuna mun aikin wani sai mala'iku su baje sai duba ga abin da ya na alheri ga na alheri ga na alheri ga na laifi ga na laifi ga na laifi ga na laifi sai ce to na ya fi mishi a goge laifin duranar litinin da alhamis amma da sharadin layu shirik billah inda bai shirka da Allah Allah ya saka wa malaman sunna su ne fa suka taimake mu suka fito da mu suka nuna mana illa shirka wanda kuma ake ta nusar da mu sai mun kisu wai mu rabu da su kafurta mutane suke yi eh akwai ne kafurta ka kamar wanda ya kyale ka ka mutu da shirka abinda kwata-kwata ba kai ba rama akwai kafurcin da ya fi haka duk mutumin da yake gyara maka shirka ai ya gama da kai ya gama kafurta ka wallahi to bayan shirka fa la yushrik billah matukar bai yi shirka da Allah ba shay'an da komi ka gani ko shay'an da komi shi ya dauka sai an yi lata an yi uzza hmm. sannan aka zama mushriki <laughs> eh shay'an komi ko gazari ka kafa ka ce wannan inda yana nan ba abun da zai shigo ka za mu shirki gazari ka je dai ka kafa gazari tsakiyar gonarka eh. ka ce wannan inda yana nan ba abun da zai faru to ka zama mu Allah ga Wa ya san adadin shirka wai shirka tana da yawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace boye take fiye da sawun tururuwa kan bakin dutse tsakiyar dare mai du eh, in ba masu tocilan nan suna haska mana ba ya zamu mu gane malamai cikin duhu akan bakin dutse bakar tururuwa tana tafiya zaka ji motsi ne ko ko in gari yawa ya za ga sawu amma su eh, su haska masu ce ka ganta nan shirka ce kewaye wannan maganin tsuntsu maganin biri ai wannan ba wai shi din kayi shi da matsayin tsafi ba ya yi daidai da wanda ya ɗaura lilo yana iska na kaɗa shi yana fifififi eh. suna tsorata ko wanda ya ɗaura tsoffin kwano yana jijjiga suna kayan tsuntsu yana gudu wannan daban ne an gane ko wannan ka kafa abu kawai ka tafi ka ce magani ne amma wannan yi wayo ka ce za ka yi wa biri eh. in ya zo ga kaman kai ne tsaye sai hmm. eh, koma shi ma in ya zo gobe ga abin yana nan bai inda ka aje shi ya dawo yana matsowa ya ga baya motsi har ya gane shi akwai wanda da ya kusa da shuri zai da aka cinye shurin bili cikin kaya ne to wannan ba shirka ba ne an gane ko ba shirka ba ne sai dai matsalar kayi hoton mutum wannan shi kuma inda za a kama ka daban da kai hoton mutum eh, ka gina mutum ba ka da wani aibi in banda a ce ka masa rai kawai ranar eh, shi ne kawai kuskuren ka eh, amma shi ba a kiransa shirka don ba ka yi da nufin shi din kaza ba ne an gane ko amma kamar wanda zai ɗauki kan kule da kan cilo kowa da waye-waye ya kukula ya rataya a wani wuri maganin barawo ba zai shigo gonar ba ko wani abu to wannan shine ake kira shirka shine gunki ko ayi wani kulle-kulle a kafa a kowace kusurwa a binne da nufin wannan abun zai hana mai shigowa ya shigo ko kuma in ya shigo haida ya tsaya a nan har ka same shi ko kuma in ya zo ya ɗauka ya ta yawo ya kasa gane ta ina ya biye shigo har ka same shi tsari ne ya yi sai mutum ya ta yawo a gonar yana tsammani ya yi nisa <laughs> yana wuri ɗaya tsafi ne wannan shirka ce mai yin haka kar ma ya burge ka don su ne manya a wuta tunda shi ba zai fita ba hmm. duk mutumin da aka ce yana da garanti shi ba zai fita ba ai shi ne babba ai domin inna allaha la zafiru an shiraka bihi wa zafiru ma duna zalika liman shawo. wanda ba mushriki ba ana iya sa shi a wuta ya fito amma banda mushriki to bayan mushriki illa imrun sai mutumin da kanat bainahu wa baina akihi shahana sai wanda akwai gaba tsakaninsa da dan uwansa shi ma ranar litinin bai samu wannan gafarar da alhamis da ake yi bayan an ƙetare mashirikai sai a ce to kuma ku ƙetare masu gaba kaji sharrin gaba shi ma yanzu wannan gabar mai wace riba ka ci eh, wannan gafara da ake yi wa mutane kyauta ta rasa ta eh akan kawai wai kai shidin wa shidin mai shidin mai ka dauki wani girman kai kai kafi karfin ka rusu na masa kace ya yafe ma wanda yake yi ko hakuri me yake mu shi yake ci da ni ko ni nake ci da shi wannan ba haka ba ne. yan uwantaka na addinin musulunci zaka duba sai ka je ka yi masa sallama ka miƙa mar hannu ku gaisa ka yi masa fara'a shikenan ka afu ta kai in ya so ma shi ya gumtse shi kenan shi ya jiyo in ya ga dama ya furzar in ya ga dama ya tafi a haka kai dai ka huta an gane Allah ya kare to yanzu irin wannan aka ce sai mushiriki sai masu gaba hmm. gaba karamin abu ne har a haɗa ka da mushirikai a haɗa mutum da mushiriki? Kaga mun ɗauki abun ƙarami, wa huwa inda Allahi azibu. Allah ya kare. Faya ƙulu sai ya rika cewa, "O, menene? Uturu ko haɗe ne, in an zo za a shafe Laifukansu a matsayin tun da Allah ya ce a gafarta wa kowa da mushrikai in an zo wajen masu gaba sai Allah ce mm, utruku hadaini wayannan masu gaban guda biyu din nan utruku ku bar su hatta yasaliha har sai sun sulhunta in suka sulhunta ko yanzu ne su ma ku yi afi musu su ma ku goge musu zunubi amma matukar ba su sulhunta ba ku bar su da zunubinsu na da da na yanzu kaga mutum yana yawo cikin asara ɗauke da nauyi bai sani ba wai shi gaba yake رواه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد أكو أن يعبده المصلون fi jaziratil arab الشيطان قد يئس أن يعبده المسلون في جزيرة العرب shaidan ya riga ya fudda tsammani kwata-kwata ba za a bauta masa ba a cikin jaziratul arab yankin jaziratul arab shaidan ya riga ya san ba za a sake bauta masa ba to amma matsalar akwai sharrin da yake cuccusawa kuma tun da ya san yanzu kan ba dama a sake kafa wani abu a bauta matsa a jaziratul arabi walakin ittaharish bainahu sai dai rika cuccusa gaba hun tsakaninsu kawai su yi ta rigingimu eh su yi ta tsakaninsu amma kowa fa bai yadda ya bar musuluncinsu ba yana nan musulmi ba zai bautar gunki ba amma kuma ba shiri tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaske gashi abinda duk ya faɗi sai kaga ya faru jaziratul arab ba wannan likici dai anan ya ƙare Allah ya sauri rawahu muslim a at-tahrishu al-ifsahu ko haka ne ko al-ifsahu ifsadu ko ifsadu shine bata tsakanin juna zai zo ya babbata tsakanin ku ifsad kuna shirye kuna zaman lafiya sai ya zo rikita muku zama wata gayiru qulubihim ya caccanja zukatanku kawai da masoyinka sai ya dawo makiyinka wanda kake so ka dawo ka tsare shi wata ƙaƙuƙuhum ya yanyanke alaƙa tsakaninsu mai taimakonka ya dawo yanzu mai ƙin ƙaruwarka wanda da kake ta ganin baka son masifa ya same shi kai ta faman an ya maza bala'i da kanka shaidan kenan wannan shi ne aikin da yake kawai a jaziratul arab amma ya sani duk yadda zai yi ba za a koma kuma a bar musulunci a gurin a koma kafurci ba kamar da a koma bautar gunki amma sai ya fito wa mutane ta wannan hanya saboda alkawarin da ya yi shi kuma aikinsa kenan a duniya badda jama'a Allah ya raba mu da shaidan mu rabu da shi dai mu koma ga Allah salum alum don shaidan shaidan alkawarin da ya ɗauko ba ƙoƙari ke sai ya cika mu kuma wanda muka ɗauko muna ta watsarwa mun ɗauko mu ma lokacin da aka ɗaga mu a tsatso gaba ɗayan muka ce ai ba wani sai kai ya Allah da muka zo muka ji daɗi muka ce haba guru ma ba ya fi ka ba kai din me eh, eh? وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهل لمسلم يهجر فوق ثلاث bai halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa saboda da kwana uku faman hajara fawqa salatin famata da kalan nara duk mutumin da yayi wannan har ya mutu zai ya shiga wuta sai ya shiga wuta in dai kai gaba sama da kwana uku baka sulhunta da mutumin baka mutu sai kaje wuta sai dai in kaɗan kuna ka kuna a fito da kai in ba mushirki ba ne daga baya amma gaban nan sai ta kai mutum wuta tun da gashi an ce ban da su a wa'anda ake yafe musu me zai hana mutum zuwa wuta eh? duk sanda mala'iku suka zo aka baje kolin ayyukan bayi za a yafe musu ya ce ban da wa'annan sai sun yi sulhu sai ran da suka sulhunta wata fa kishiyarta ne ma mijinsu ɗaya kwanan cin abincinsu ɗaya amma sai dai a banki juna sai dai a banki juna in wannan ya taho wannan ta taho sai dai wannan ya bangaji wannan wannan bangaji wannan ya wuce ana fuci sai ka ce ku bugoyi ko mijin guda ne mijin su ɗaya wani wawa to ya zai yi to ya zai yi eh. ba ni na ake su ba to ya za ka yi gaya mini ya rabu da guda to ya yi to ka san waye ne za ka rabu da shi ƙila kai ka zaɓi mai kyan murya ko kuma sura ko kuma wani abu dai na hikisa ko to ne ka rabu da salihar ba ta sani ba. Ana gani haka? ka yi musu dai ga gaya musu da yadda ya kamata ai duk wanda yake gaba ba daɗi yake ji ba mai gaba duka bai jin daɗi su kansu da shiri suke yi sun fi jin daɗi eh wani yake cewa wai fa idan abinci za a yi fa in ba ta sha'awar abincin a rannan maimakon ta ce ta ƙoshi wannan su ci su kaɗe ta zauna ta ɗauko kwano in wannan ta yi loma ita ma ta yi loma ta sa a kwano <laughs> eh in kunu ne kuma in kamun ta zo ta ɗiba ta sa a wani kofi ko ma me ta yi da shi ne to ai gabar da tafi muni babu kamar gabar kishiyoyi ita tafi kowace gaba muni kuma su haka suke su kuma a rayuwarsu gabar kuma abu ba tsira za ka yi ba abinda duk ba tsira za ka yi ba da ka haƙura ya fi wannan abu fa babar maka za a yi kai kaɗe ba ka haƙura mana kowa ya samu eh? ba fa bari miki za a yi ba mijin nan in ma fita kika yi ba mamaki in da mai ɗaya kika bari ku biyu kila ki je wani ya kwashe ki ku ku uku mm-hmm. ko ku hudu ko to ki haƙuri ya fi tun da dai wannan abu addini ne ya yarda da shi kai kace baka yarda ba ai ka ɗau bango ba gammo yoko da gammo mafa eh? ai gara haƙuri ya fi Allah ya sauwa wani fa saboda tsabagen wata kishinta kawai har ƴaƴan ma kishi take da su kishi wai kai din ma kishin ƴaƴan ma ƴaƴana ne duka eh he ka ja wani yaron kawai in ka taba he kaga tana hararka wai ka taba dan waccan eh ni ma baya abin da zan yi ban da yi haka Allah ya rabu da daya ai malayin kana samun labaran waɗansu gidajen abin zai baka mamaki wallahi to yanzu wannan fata sani fa wuta kam he an je mutum gidansa daban gidanka daban fa aka ce in kun yi gaba fa sai ka je wuta in dai har gabar ta wuce kwana uku ba bari ba har ka mutu da haka sai ka je wuta to kuma yaya ke da kike kishi da matar da mijin ku ɗaya. Eh, ‘ya'yanta ‘ya'yan mijinki ne, ‘ya'yanki ‘ya'yan mijinki ne, rannar ku ɗaya, akushin cin tuwon ku ɗaya, tukunyar dafa abincin ku ɗaya. to yanzu wannan gaba ina ta kai mutum ina mutum zai je eh mai haƙuri ne kawai don haka wannan al'amari sai dai ka yi addu'a ka yi ma yauwa ka yi addu'a dai Allah ya tsare ka don ka yi sa abinci ya sa don wata ran haka kawai za a zo a ganka ka fito kana tacewa ba ba komi a hancin ka rika jin kawan majina Allah La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa faman hajara fauka salatin famata da kalan nara, duk mai gaba har ta wuce kwana uku ya mutu da haka zai shiga wuta. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهل لمسلم أن يهجر أقاه فوق ثلاث إيه من قال لك إيه؟ to mun koma maimai ko to rawahu abu dawud bi isnadin ala shart al-bukhari wa muslim wa an abi hurairata wa an abi firashin ko radiyallahu ta'ala anhu a a hadarid ibn abi a hadradin ko shine wannan to shikenan al-aslami radiyallahu ta'ala anhu wa yuqalu as-sulami a sahabi radiyallahu ta'ala anhu wato waɗansu suka ce aslami waɗansu suka ce as-sulami shi abi kirashin din kenan hadrad ibn abi hadrat al-aslami ko asulami sahabi ne annahu sami'a nabi sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallama ƙulu man hajara akahu sanatan fa kasafki damihi fa kasafki damihi duk mutumin da ya gaba da dan uwansa shekara to kamar ya kashe shi kamar ya zubar masa da jini ba wai ya yi kisan kai ba ne an kamanta laifin ne girman laifin kamar kisan kai gaba shekara rawahu abu dawo da bisnadin sahihi Allah ya sauke wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalathin baya halatta ga mumini ya kaurace wa mumini sama da kwana uku fa'imman rabbihi salasun idan har kaga kwana uku ta wuce kuna gaba da wani to falyar ka same shi falyusallim alaihi kai masa sallama mutum ya je ya same shi kawai su haɗu kace masa assalamu alaikum wa rahmatullah ka miƙa masa hannu fa'in radda alaihi salam idan ya mai da sallama fagadish taraka fil shi kenan duk sai su samu ladan sulhu wa illan ya rudda alaihi faƙad ba a bil ismi idan bai mai da masa ba to shi ya koma da zunubi shi kadai wakarajal muslim wannan musulmin ya fita minal hijirati daga wannan kauracewa shi yanzu ba a cewa yana daga cikin wanda suka kaurace wa ɗan uwansu sannan kuma baya cikin wa'anda suke gaba idan aka zo ranar litinin ko alhamis ana gafarta mutane shi za a gafarta mishi tunda shi ya riga ya je ya nemi sulhu ko da wancan din ya yarda ko bai yarda ba kai in dai har je kai sallamar shi kenan kai ka shi kuma in ya so ma yaki yanzu ya rage nashi yanzu shi ne kawai zai tafi cikin bala'i rawahu abu dawud bi isnadin hasani qala abu dawud idza kanat eh, hijratu lillahi ta'ala fa laysa min hadha fi amma idan don Allah ka kaurace masa baka cikin laifi haka kawai mutum ne ba abin da yake ban fasikanci a fili kiri-kiri <clears throat> baya ko kunya sai kuka kaurace maka kuka daina mu'amala da shi don ya gyara halinsa don Allah kuka yi masa don gyaran hali ya ce wannan babu ne ko kuma kawai shi bidiya ne ya sa a gaba ko kuma sunna kuka sa a gaba wannan don kun kawo da kai barin shi babu ne don ya gyaru don Allah wannan babu ne ko kuma miji ne ya ƙaurace wa iyalinsa saboda me saboda gyaran halinsu babu laifi. Uba ne ya ƙaurace wa ‘ya'yansa ko ɗansa don gyaran halinsu wannan babu laifi. Da abin da ya kama da irin wannan, ko wani malami ne ya ƙaurace wani ɗalibinsa don ya gyara halinsa, wannan duk babu laifi. Har ma aka ce idan uba ne ko miji. ko irin wannan din kamar yadda muka ce malami ko da sama da kwana uku ne shi ba a cikin wannan laifi don annabi sallallahu alaihi wasallam shi wata guda ya kaurace wa iyalinsa wata wata guda kwana 29 yace ba zan sake a wurin ku ba sai wata guda na dauka ni da ku wata guda koma masallaci ya tare kwana 29 ya dawo Aisha ta ce a ah, to ya ka dawo yau watan bai cika ba sun matsu fa amma duk da haka suka ce a ah, to ya eh, watan bai cika bai ya ce a ah, ai na 29 ai wata yana 29 na hawa 29 wani ba ya zai bata mina ina yin haka eh, ka je ka zaba ka gani, ka ne ka duba ka gani, sauro ma zai dawo da kai. inda masallacin ku ne ka Babu na'i an tanajis naini duna salisin birairi iznihi. Babin da ya hana ganawa mutum biyu suna tsaye sai wani ya zo sai ya kira ɗaya sai su koma gefe su biyu suna ganawa ɗayan kuma shi kadai bigairi izinihi ba tare da amincewarsa ba an hana illa li hajati sai dai in bukatar hakan ce ta taso illa li hajatin wa huwa an tahaddasa sirran bihaisu la yasma'uhuma shine ganawa su koma gefe suna taɗi a ɓoye ta yanda baya jin su to da kuna tare ɗin ku uku ɗaya ba ne biyu bare bare ana cikin hira da Hausa kowa ya bar yarensa an koma santa ko mm. tun da hausa ita kowa yake ji mm. kawai he biyun suka ware he suka yi yare kai kaɗi? to sun shiga haramu an hana ba wai sun koma can ba mm. kuna yin hausa ku uku dai ba hulata ni biyu bare bare hai kawai biyun suka koma kanuri to an hana wa fi ma'anahu yace ma'anar komawa gefe ku yi taɗi ku biyu ɗaya yana tsaye baya jinku ma iza ta haddasa bi lisanin la yafhamu haka ma idan kuka juya harshen da baya fahimta sai kuka koma kuna fulatanci saboda su saboda shi wannan bayan gure ne baya jin fulatanci wata kila ko bai ne baya ji ko ko kuma a'a kudin ne fulani sai suka koma suka juya da yaren boyi su biyu suna tadi kai kuma ka zauna sakare kai kade baka san me suke faɗi ba sun cutar da kai hakan haramun ne haramun ne ko kuma kawai sai ku koma gefe can sai ku gane shi sai ku rika yi kuskus kuskus kuskus kuskus bai ji kun cutar da shi ku bari hayin wani ya zo sai ku je su ma suna nan suna taɗiye ku je ku gana ƙalallahu ta'ala inna man jawa mina shaitani ganawa irin wannan yawanci fa shaitan ne yake kirkiro ta eh, liyahzuna na amanu don ya baƙanta ran masu imani وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كانوا ثلاثا إذا متاني سوءكني فلا يتناجى اثنين كذا بيو سكوما جيفي سنة شاورة دون ثالث سبار أين أكن شي كدي متفق عليه domin zai rika tunanin to menene suke faɗi ƙila ma da ni suke to kaga sun cutar da dan uwa musulmi rawahu abu dawuda وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة قال لا يضرك yace to in hudu ne fa ita wannan bai cutar da kai ku hudu ne aiko to sai biyu suka koma gefe suna shawara suka bar biyu a wannan ba matsala kuma ainan ku biyu su ma can su biyu ko ba damuwa amma a barka kai kaɗai, ga kewa kuma in ka duba haika ga wani lokacin an su faɗi wani abun ma sun dan dubo sun yi dariya to kaga anan ko ka tafi dai ka tafi da wani kunci kunci don akwai abin da za ka rinka ji a ranka to kuma ba a so a jefa wa musulmi wani ɗan tunani na ƙaiƙayin damuwa shi yasa aka hana shi ya ce to in hudu ne ba ya ce ba zai cutar da kai ba in ku hudu ne amma in ku hudu ne ba kuka tashi ku uku kuka koma gefe kuka bar ɗaya to wannan ya yi daidai da wancan tunda dai har yanzu shi shi ɗaya kuka bari to nan ma za ku cutar da shi warawahu malik fil muwatta imamu malik ya rawaito hadisin a cikin muwatta an abdullahi ibn dinar daga abdullahi dan dinara kala yace kuntu ana wa ibn umara inda dari khalid ibn uquba mun kasance da ni da dan umar a wajen gidan khalid ibn uqba allati fi suq wanda yake wajen kasuwa gidansa na can kasuwa a rajulun sai ga wani mutum ya zo muna zaune ni da abdullahi dan umar da wannan mutumin ya zo yuridu an yahu yana so su gana da abdullahi dan umar falai sama'a ibn umar ahadun gairi kuma ya tar da dan umar din baya tare da kowa sai ni mu biyu wancan kuma ya zo yana so su gana fada ibn umar rajulan sai na abdullahi dan umar ya hangi wani mutum sai ya kira shi ci bawan Allah zo rajulan akar hatta kunna arba'an ko arba'a sai da muka zama mu hudu faqala li sai yace mini walin rajulis salisi da wannan mutumin na uku allazi da'a wanda ya kira yace ista'khara eh, ista'khira shay'an ku ɗan jira mu kaɗan ina zuwa zan gana da wannan bawan Allah kaga ya bar shi da wani shi ma fa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ya yaqulu saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ja isnai, mutum biyu ba za su gana ba duna wahidin su bar mutum ɗaya. don haka ne ya sa na ki tashi mu barka kai kadai mu koma gefe na kira maka abokin zama kafin mu dawo wa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum salasa idan ku uku ne fala ya tanaja isnini kada biyu su gana duna akhar su bar daya hatta yaftalitu bin nasi hatta ya talibu bin nasi har sai sun haɗu da wa'yansu mutane min ajali an na zalika yi yuhuzinuhu saboda hakan din zai bakanta masa rai shi yasa aka ce sai sun haɗu su hudu ko su biyar sannan sai biyu din su ware sai su gana ko kuma idan suka ce akwai za mu yi magana a kan abu kaza ne don Allah wane ka yi haƙuri to wannan kuma an riga an san juna ba wani matsala to ana iya a yi hakan din in dai har an amintu da juna ba maganar cutarwa abinda ake tsoro ko zai ji ɗarɗar a ransa ne za ku tattauna to amma idan babu irin wannan an kuma ni izininsa dalawa ne ka yi haƙuri mana akwai maganan da ta kawo ni ina so ɗan ari abokin zaman ka da Allah ka yi haƙuri ci ba damuwa ba ku to akwai sassauci kan haka in kuma akwai hali a samu wani ya zo sai su zauna kafin nan sai su kuma su gana wannan duka dai hanya ce ta sulhuntawa da juna ba tare da jefa wa juna tunanin kiyayya an gane ko don ya zamanto tsakanin musulmai akwai amana akwai aminci shi yasa ake karantar da mu irin wa'annan hadisai don kada shaidan ya rika jefa shakku a tsakani domin shi shaidan yana iyawa kana wucewa haka kawai moyin su suka yi dariya haikace da kai suke shaidan ne zai fada maka haka a ilhaba ce wannan fakila ma da kai suke wallahi da kai suke kai kuma ka zo kana don uban mutum da haka zai bar mu wallahi wallahi mutum don ubansa zai yi bari wallahi ba wanda ya isa to yanzu fa kai ne wawan kuma su ba da kai suke ba kai kuma ka zo kana jifan iska su ba su san ma me ya faru ba kaga shaidan ne yake kawo irin wannan in ka haɗu da wani mai zafi, wai ni kam kai kam da ba kake ne ce da kowa ma dole ya <laughs> in ya ga yana tsoro-tsoro zai ce da kowa ma amma in ya ce da wanda ya tsarguto yana ɗan ƙoƙari ai eh irinsa ya fi da ni yake ai sannan kowa ma in kaji mutum ya ce kowa ma to matsoraci ne in dai har kaji ya ce kowa ma amma ya ce wanda ya tanka to yanzu ba ya tsoronka waye ya tanka to in ya da shi ya tafi to dan ya samu yanda yake so kenan ya samu dai ya bata ku dama haka yake so Allah ya kare mu da sharrinsa shi to Allah ya mu game da walima da za a gabatar gobe insha Allah a Fadda Baban gidan Alhaji Muhammadu inda muke tafsiri da daddare cikin azumi Allah ya ba mu ikon halarta bayan da muka haɗu a wannan walima ta jiya mu yi ƙoƙari mu haɗu kamar haka ko sama da haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mana haɗin kai a cikin addinin musulunci ba wani tambaya sai addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu

wannan sai dai a yi ta nuna masa illolin irin wa'annan kalmomi da kuma yadda ya kamata ya faɗe su domin shi mukallidi shi abin da aka faɗi ne kawai shi ma zai rika faɗi abin da ya tarda kawai shi zai rike ba wai a karance ke yin abunsa ba ba a ilmance ke yi ba an gane ko a jahilce ke yi idan har akwai hanyar da za ka bi rashi ne ya jawo masa yake yi kai kuma kana da ƙarfin da ma za ka rika tallafa mar to har zai ji magana ka wata rana ƙila in ka kira shi ma in dai kana ba shi din to in ka faɗa mar zai yadda amma in ka ƙaurace masa din to shi fa ba zai bari amma in akwai har kana da ƙarfin da ma za ka rika shi don ka jawo hankalinsa ka nuna mara yadda kalmar tauhidi take to sai ka yi don ka ja hankalinsa har ya shaƙu da kai ta yadda in ka ba shi shawara zai amince don ka samu ka tseratar da shi daga irin wa'annan kalmomi ka gane Allah ce da ke ka san su mutane sun ɗauka sai in sun ɗora wa annabi aikin Allah kafin nan a ce sun girmama shi kuma shi ba wai shi ne girmamawa girmama shi ka ba shi matsayinsa da Allah ya ba shi. bawan Allah ne manzon Allah ne sannan kuma wajibi ne ka so shi sama da mahaifanka sama da kowa sama da komi sama da yayanka sama da iyalanka duka ka ji kana son sa fiye da kowa wanda idan da yana nan kana iya ba da rayuwarka ka halaka don ya tsira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine haƙƙin sa tsakaninsa da mu ka yi imani da manzancinsa kuma ka bi sunnarsa abinda ya hana ka gwargwadon iyawarka ka bar shi abinda ya umarce ka ka aikata gwargwadon yadda za ka iya abinda ya hana ka kuma ka bari wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma an anhu fantahu wannan shine ba wai sai ka maida shi kamar Allah sannan ne ka girmama shi ba to mutane kuma sun kasa gane haka shi yasa in ka zo kana sai da mutane a inda ya kamata su tsaya tsaya ce ba ka ma son annabin kai Wulaƙanta annabin ma kake kana maida shi kamar mutum kamar kowa waye isa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum kamar kowa eh Allah ya riga ya fifita shi ya zaɓe shi sai da ya darje duk duniyan nan aka ce shi aka zaɓa aka bai wa manzanci ai ka san ko ya fi kowa ko a garin nan an ka zaɓe ka kai kaɗai aka ce kai ne sarki ai an fifita ka sai ka ce sarkin nan daidai yake da kai eh inda ya je ya zauna ka je ka ce mana ya tashi kai ma ka ɗana ka gani je eh? eh, kai ka dade a zaune fa awa guda tashi ni ma in taba eh, to ba mutum ne kamar kai ba kai ma dan garin ne malam zai yiwu ko sai an jawo dokinsa ana jiran ya fito yi kadare to ashe ya fi ka to balle annabin Allah manzo Allah ya sauke Allah ya sauke mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين manta da walimar من ne, kar 出来吧。